Gundumar Kau da ke cikin yankin jihar Tawa kamar sauran gundumomi na ƙasar Nijar suna tunkara al'amarin aurar da yara ƙanana, amma sai dai tare da matsin lamba da hukumomin yankin suke yi ya sanya abun ya ragu sosai. Magajin garin Kau, Hamada Abdullahi Gusman, Yanki ne da auren wuri yake kamari mutane suna dogaro da addini cikin duhu domin auratar da 'ya'yansu 'yan mata da wuri. Gaskiya annoba ce ga al'ummar gundumar kawo. Shin ko waɗanne matakai ne kuka ɗauka a naku ɓangare? Mun gudanar da rangadin wada kan jama'a sau tari domin ganar da iyaye cewa yarinya bai kamata a mata aure ba da wuri. A yawanci ma ba tare da ra'ayin nata ba yarinya ya kamata kamata a yi mata aure a lokacin da ta balaga abinda ke bata damar idan tana zuwa makaranta ta kare karatunta mun tattauna da malamai kuma malamai sun ba da gudunmuwa sosai domin ganar da al'umma cewa wannan al'ada ba ta da kyau gundumar mu inda matasa suke matasa da ke zuwa dandi yawanci suna auren 'yan mata da wuri kuma matasan suna tafiya libya kowace domin wuce shekara ɗaya ko biyu lamarin da ke tura 'yan matan cikin haɗari akwai misali hankali da dama idan yawancin 'yan mata aka autar da su ba tare da sun san mazan nasu ba abinda yake janyo matsaloli na ciki da rabuwa. Muna godiya ga Allah a baya bayan nan 'yan mata ne suke zuwa wajen mu a lokaci ta hanyar intanet domin su sanar da mu cewa suna cikin wani hali domin mu zo mu cece su idan ya fi mu kuma sai mu tura su ga hukumomin da abin ya shafa domin ɗaukar matakai da suka dace. Mun gode ma Allah mun samu ci gaba sosai ba zan ce ba matsalar an daidaita ta amma matsalar ce da ya kamata mutum kara sosai. Ana iya kiyasta raguwar wannan auren wuri kamar nawa misali. Game da adadi ba za mu cewa muyi karambani ba na cewa fiye da kashi hamsin cikin ɗari mu lura cewa 'yan mata suna aure bayan sun balaga suna kare college kafin su yi aure. A da suna aure a firamare amma yanzu mun lura cewa yawancin 'yan mata iyaye suna barin su har su samu BAPC kafin su yi aure dalilin kenan da adadi ya ragu da kashi 50 cikin 100.